كل ضلالة في النار عادنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا المتن الجمعة جمعة جوتن ترى وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نارسي كرة تقول يا دبيه لأربعين دقيقة wadda ta dace da ashirin da bakwai ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na bakwai allah ya dama wani masallaci mai albarka na juma'a na jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna da ke nan hauka kwatas a cibiyar ita kungiyar ta jama'atu izalatu bid'a wa iqamatu sunna ta kasa mishan karamar hukumar koko. cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da benue muka tsaya karatun tafsiri da muke muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori ashirin da takwas ko da tara da suka sauka bayan hijira ta uku kuma a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama ta tamanin da tara ko casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suwar su alibra karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin ayatin tasa'in da bakwai yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin ayatin tasa'in da bakwai da fatan Allah ya taimake mu sa mu dace Allah ya sa albarka wannan haduwa ta Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da ya sa rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama turta da zai karfafa musulunci da musulmai kawai gabanin nan mutum da ya kaji matarsa Allah ya sauke ya zage ta saki daya ya dawo da gida ya sake sakin ta guda ya sake dawo da gida. ke wani abu na zargi ya wuce shiga tsakanin su dalilin ta tafi gidan ya ta tafi da ba ta dawo ba wanda ya tunana akwai wani tsohon saurayinta da ina kula ko yana zuwa wajen da suna fita amma dai karshe bincike ya tabbatar abin ba haka da ni suna zaune kuma gabanin ta aure shi akwai da sai aure ta haihu za gaya masa za ta rinka kula lokaci zuwa lokaci da yayansa ko 'ya'yanta a kan gidan akwai mace to ta ce za ta je wajen macen sai ce ba za ta ba nake to ai sun sharaɗi gabanin nan ƙarshe ce to shi bai na iya sallama ta akan haka sai ce to ai ba wani abu ai tun da zai ta gaya masa don ya sallame ta ai ba wani abu sai ta kyau kina sallame da ne bayan ta tafi kuma ya kira ta cewa yaushe za ta dawo sai aka bar yaushe zan dawo kai da kace ka da ne sai ce eh ai ba yana nufin ya ta ke ka yanzu ya hukunci wannan matsala ne an fahimta an yi an ya ce shi ba ina nufin saki ba ne da yake da je ya sallame ta ba yana nufin ya saki ta to yanzu wannan matsala ya bai da ita ita ta ta ba matsayin ya ne ya take ta shi kuma ya ce ba sake yi ba a lokacin da aka samu matsala irin wannan da yawa na kan faɗa fatawa ba ita ce matakin ƙarshe a kansu ba sai mutane sun gane akwai alƙalanci akwai kuma bayar da fatawa idan conflict rigimar ba ta je kotu ba to alƙaunu ƙaunu abin da ya faɗa dole shi za a izina da shi ya shi ba yana nufin ya sake ta bane to dole shi za a saurara amma idan magana ta kai kotu kuma to wannan sai sauran mai alƙali ya faɗa an fahimta miji a kan sakin matarsa shi yake da sai a cikin wani saboda abu ne da shi ya shafa ita kuma a kan abin da ya shafi al'ada in an sake ta to abin da ta faɗa kuma yake shi ya yi zama ma'ana da sai suka zo suka samu saɓani sai ce ya dawo da ita ba ta gama illa ba sai ce lokacin da kake na da ka dawo da ni na gama illa magana ta za saurara dole saboda abu ne da ita yake banda an ta to kuma in Allah ko ko turiji ko suka je wannan hukunci shi ne abin da za a yi ya yi binayin ya yi to dole alƙali zai saurari shi ina fatan mun gane wallahu a'lam Ku da ka dai in ya biya ya ce ba shi ba ina nufin ya sake ta gani to shi ke za su dawo su gaba da zama haramun ne ta auri wani wuce ina fatan mun gane kuma haramun ne iyayen ce ba za ta dawo ba saboda idan an samu matsala tsakanin miji miji ya ce bai saka ba mata ta ce ya saka to alƙaunu ƙaunu magana magana lokaci an gane wallah ba idan muka koma karatu alaran ma Allah ya kulli ahlul kitab قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون نعم قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون نعم بارك الله فيك يوم ما سألتك عين لمكفانا كان سبيعا Allah ya karkare ko mun karkare bayani ne akan abin da ya shafi aikin hajji wa lillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin wanda ya sai yake bai aikin hajji to Allah mawadaci ne ga da talakai gaba daya inda talikai halittu gaba daya za su haɗu su bijire wa Allah Allah bai cutu da komai ba hasali su ne suka kamar yadda inda za su haɗu su yi masa da'a shi bai ƙaru da komai ba su ne suka ƙaru to shine Allah subhanahu wata'ala sai ike gaya za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ahalin kitabi me isa suke kafircewa ayoyin Allah bayan an ba su ilimi an ba su littafi gabanin wannan al'umma shine Allah ce qul ya ahalin kitabi sai ya koma zawwa littafi lima tafkuruna bi ayatin lafiya. me isa kuke kafircewa da ayoyin Allah da ya saukar a cikin alƙur'ani? wanda dalilin ku da ayoyin da Allah ya saukar a cikin alƙur'ani? ya wajabta muku kuma ku kafirce da ayoyin da Allah ya saukar a littattafanku saboda ne a cikin littattafan naku akwai bayanin wannan addinin da wannan qur'anin da wannan annabi da wannan al'umma bijirewa ɗaya daga cikin waɗannan kafircewa littafin to me yasa kuke kafircewa da ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun alhali Allah shaida ne akan abin da kuke aikatawa ma'ana wannan abin da yake faɗa da bakin ku na kin yadda da manzon Allah na kin yadda da alqur'ani na kin yadda da addinin musulunci na kin yadda da wannan shari'a na kin yadda da wannan al'umma Allah ya san ƙarya kuke yi a zuciyarku kun san Allah subhanahu wa ta'ala shine ya saukar da alqur'ani shine ya aiko annabi Muhammad shine ya saukar da wannan shari'a kuma shi iza wannan al'umma ya bibi ta kan sauran al'ummomi da aka abin da kuke faɗa ko ma kun san ƙarya kuke yi tun daga ne ne na abin da kuka yi kun samu ƙwarin gwiwa ne da ƙarfin gwiwa na ku ƙaryata gaskiya kuma ku ga kun waye gari kuna jin kun kwana lafiya kun ƙaryata gaskiya kuma kun kwana lafiya amma ƙariya ne ba abin da waka faɗa ba haka yake ba zuciyar qul teme da su ya anar kitabi ya kuma zawwa littafi lima na an sabilillah me yasa kuke kangewa kuke juyar da mutane ga gabanin tafarkin Allah ma'ana kuke hada mutane su shiga musulunci man amana wanda ya yi imani daga cikin mutane ta yadda in ya kalle ku ya ga matsayin ku na masu ilimi ko kuma kun kayyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun karyata alqur'ani to shi ma sai ce ya fasa me yasa kuke yin haka tabghunaha iwaja kuna neman hanya ta farkin Allah ita fa a karkace ta yadda mutane za su giri wa antum shuhada ta ce ku kuna masana da cewa wannan addini shine addini yardaji a wurin Allah daga ran da Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani addini da aka saukar daga sama ya tashi daga aiki ba wanda za a yi aiki da shi yanzu ba wanda za a yi bautar Allah da shi yanzu sai wannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to amma ku sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba ba gafalalle bane ba ne bane ba jahili bane game da abin da kuke aikatawa ya sa abin da kuke aikatawa kuma ina nan ina tattara ku akwai ranar da za a mayar da ku zuwa gare shi kuma bai muku sakamako wannan kalubale ne ake jefawa kar ka dauka ka ce wannan ana nufin ahlul kitabi ne kawai sai ka rubuta ai kai musulmai ne musulmi ne anan rubo ku saboda aka kai ba da kai ake ba ana magana ne da ahlul kitabi ahlul kitabun ma da ake magana da su ba waɗannan na nan bane ba na garin boko bane ina fatan mun gane saboda duk wanda ba bai hude ba duk wanda ba ƙabilar banu isra'il ba in ya bi waɗannan addinan shirme ba aiko annaban zuwa gare shi annabi musa annabi isa su duk an aika su ne zuwa ga mutanensu kuma a zamanin rayuwarsu sun yarda su bayar da addinin da allah ya aiko su da shi ga wata ƙabila wadda ba ta su ba don haka ne shi ma annabi isa a cikin injila a cikin bible ya ce ni kadai an aiko ni ne zuwa ga 'ya'yan tumakin gidan bani isra'ila an fahimta da ka idan ka ni ina yin addinin christianity dan najeriya to karambani an fahimta a ka'idar addinin wani baya shiga ba bani isra'ila wannan shine ka'idar addini an fahimta to da haka wannan abin karka ɗauka ana magana da ahlul kitabi ne kawai banda kai a duk wanda ya san gaskiya kare hana mutane zuwa kuma yanzu magana ne duk wanda ya san gaskiya kar ya hana mutane bin gaskiya ya bi gaskiya ya goyi bayan gaskiya ya yi aiki da gaskiya domin ya buɗa mutane kofa ta bin gaskiya amma in ya faɗa da ita to shi ma ana wannan ayoyin suna magana da shi wannan shine bambancin fassara tafsirin ahlus sunna daga tafsirin yan bid'a da haka kasan nan aka dade ba a fahimtar alqur'ani a kasan nan ne ga su malam bala mu tambaye su an yi lokacin da mutum zai zo da zauna tafsiri irin wanda da muke yi sauka uku ne a wata a bai kwana tara sauka uku a faru tun daga alhamdulillah rabbil alamin ta je min aljinnat wan nas a juyo duk kwana goma sai ai sauka ya za fahimci qur'ani a haka kun ga ba za fahimta da haka aka dade ana tafsiri a kasar nan ma mutane ba su gane ba har sai da kakanmu jagoranmu malaminmu ubanmu shek abubakar mahmud gumi allah ya kansa ya zo yake kai raddul azhani ila ma'ani qur'an raddul azhani sai da izo yi wannan tafsirin to sannan aka fara ma fahimtar ina ma tafsirin ya sa gaba a Allah ya sa mun gani. da yawa mutane sun dauki littafin tafsirul jalalaini a matsayin tafsiri tafsirul jalalaini ba tafsiri ba ne tarjama ne an fahimta tarjama ne kuma shi ne shek abubakar mahmud gumi ya dauka yi masa aiki amma sai Allah isa yi wani irin aiki na ban mamaki in kana karanta tafsirin radul adhan na shafa abubakar mahmud dumi sai ka ɗauka kana karanta ibn kafir wani wurin sai ka kama imamu tsabar wani wurin sai ka kama kurtu wani wurin ka ga alkhazi wani wurin ka ga albagawi haka za ka yi ta yawo a cikin tafsirai ya yi amfani da tafsirai kusan marjani 128 da ashirin da su ne hada wannan littafin na radul adhan an fahimta jama'a a shi an yi aiki ko ba ba to yanzu ne sai mutane suka dawo suna fahimtar alqur'ani in Allah ya ce ya ayyuhan nasu da a kasar nan mu ma muna yara mun san lokacin nan ya ayyuhan nasu ya ko mutanen makka to kana boko ina ruwanka da mutumin makka sai ka ce wannan ayar ba kai an fahimta da ake magana ta ce da mutanen makka ake in ma suka ga dama wani in ya tashi tafsirin ya yi nasu ya ku kafiran makka kaga a makka ma da kafiran ake magana ko kuma ina jama'a a'a ba wannan ba shi ne abin da Allah yake magana da ya sufa ya saukar da alqur'ani littafi ne da ya saukar da shi saboda duniya gaba an saukar da ƙur'ani yana magana da musulmai a matakansu musulmai kawai masu imani da wanda sun kai matsayin ƙirƙani ƙur'ani yana magana da su ina magana da arna arnan ire-iren ko dai arne wanda bid'a ta sa ya zama arne ko kuma wani shirki ina da aure musulmi ne amma shirka ta sa ya zama arne bai ma sani ba ko wani musulmi da yake da aure musulmi ne amma munafiki ne shi wani wanda shi ba ruwan sama da addini baya wani addini kawai dan gargajiya ne haka duk wani mutum qur'ani yana magana shi kun fahimta jama'a to da haka da shek Abubakar Mahmud Gumi ya bayyana Allah subhanahu ta'ala isa gidan rediyon Kaduna suke sakara ta kansa da kuma sannan bisa ne ka fara fahimta Da sai yi zama da ƙwar'ani ne a ce ga yadda tafsiri ne a ce ga yadda bayanan su ke to kuma sai jikoki ƴaƴansa ko almajiransa da ƴaƴansa ba na nufin wanda ya haifa a cikin sa ba waɗanda ilimi ya sani zama uba gare su da kuma jikokinsa ba waɗanda aka haifa masa ba waɗanda ilimi ya sa eh, suka zama jikoki gare shi kamar irin mu da waɗanda za su zo a bayan mutum kunne sai suka zo suna ana wannan tafsirin sannan mutane suke gane mai ya aka sannan ne aka samu alwa'ayin islami musuluncin ma aka maka yanki ma ina yi amma gabanin wannan lokacin ana ta tafiya ne ɗauki bisu Ana je ka musulmi ka mutu musulmi amma a gidanku ko kai a karan kanka kana kaza kana kaza Allah ya tsawaita na Allah ya ya أيها الذين amanu in تطيعوا fariqan min الذين utul الكتاب إن فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين نعم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله نعم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب in har kuka yi da'a ga wani bangare na daga waɗanda aka baiwa littafi ya rudokun ba da imanikun kafiri za su mayar da ku arna bayan kun yi imani bayan kun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to za su mayar da ku arna Allah ya ce kai fatar furuna to ta yaya za ku samu ƙwarin gwiwar kafircewa wa antum tutla alaikum ayatullahi alhali ko din ana karanta ayoyin Allah a kanku su ne ayoyin alƙur'ani wa fikum rasulu kuma ga manzon Allah a cikin ku yadda in kun samu wata matsala ba ku da buƙatar rigima ku mayar da matsalar wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hukunci a tsakanin ku sai a samu sauki sai a samu maslaha a samu daidaito walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanjiduna minhum me yasa ba ku yi haka ba in wata rigima ta taso an samu matsala me yasa ba za ku mayar da matsalar zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ki kawo maslaha a tsakaninku da haka ce wa fikum rasulu wa mai ya aka sun billahi wanda duk ya riko da Allah ya kankame shi ya riko da addinin Allah ya mayar da shi shine tsarin addini a gare shi faqad hudiya ila siratin mustaqim hakika wannan an shirye da shi tafarki wanda yake madaidaici tafarki wanda yake miƙaƙƙe tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda a wata ruwaya da alfaryadi ya fitar da ibnu abi hatim Allah ya ji su ita a tsakanin al'ausu wal khazraj akwai rigima a zamanin jahiliya gabanin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah ya zo suka karɓi musulunci aus suka musulunta khazraj suka musulunta sai ya zama to an samu kaunar juna kauna irin ta gani kashe ni a tsakaninsu to wata rana suna zaune sai ainihin a abin nan sha ɗan ya zo ya wuce sai ga inda kansu ya haɗu waɗancan mutanen akwai lokacin da suka shekara arba'in suna yaki shekara nawa arba'in babu ranar banza dare ne kawai ke sa a kwanta a bari amma gobe da sassafe za a tashi a cigaba waɗansu a cikin yakin aka haife su waɗansu a ciki suka mutu waɗansu a ciki suka girma bayan haife su har suka gaji yakin ana yi ba a daina ba amma yau musulunci ya zo ya ɗinke kan sun zama abu guda ɗaya to da ya zo wuce sai abin ya ɓata masa rai shi bai hude ne saboda haka sai izo i dabara sai shiga cikinsu sai zauna ana cikin hira sai ce oh, wani kamar ruwa kai ne wani yi maka kaza ga kuma wani yana wani nan kuma shi kashe babanka shi kashe matarka shi kashe ɗanka shi maka kaza haka nan bai gushe ba ina zuga su har sai da suka tuna waɗancan kwanaki na jahiliya sai kuma fushi ita su daga nan sai tattaunawa daga nan kuma sai faɗa sai suka ɗauki makami aka sake buɗawa to shi ne aka maza aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah ya taso da jama'a da alƙafafunsa masu alfarma ya zo ya raba faɗa an fahimta to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yake cewa ya yi ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba in kuka yi ɗa'a a matsayin ku na masu imani ga waɗanda wani yanki na daga waɗanda aka bai wa littafi ya rudo ku ba da imani kun kafiri za su mayar da ku arna bayan kun yi imani daga nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu ka zagi musulmi fasikanci ka yaƙe shi kuma kafirci ma'ana in ka halatta wa kanka ya halatta ka yaƙe shi to kai ka zama arni don ka halatta wa kanka abin da Allah ya haramta Allah kuma ƙa'idarsa inil hukmu illa lillah ba wanda yake da beto power ba wanda yake da damar da zai halatta ko ya haramta sai Allah an fahimta to da haka da ka halatta kanka ka yaƙe shi har ka kashe shi ko kai ribaci dukiyarsa ko abin da ya kama da haka to kai kuma ka zama har ribaci sani ba bil munasaba kaga akwai wadansu yan siyasa suna nan sai su zo sai su wani abu aiki ya biyo ta kan hanyar kayan mutane sai su ce da mabiyan su wannan abin ganima to kuma ko kun kafa ba ku sani ba saboda kun halatta wa mutane kayan mutane kuma ku ba ku da ikon da za ku halatta wannan kayan dama na ku bane an fahimta to da ku yi takatsantsan adawar siyasa ku na siyasa su daina sawa kuna shiga cikin hurumin da ba ba wanda daga ƙarshe za ku je ku yi nadamar wannan abin da kai a wajen Allah a ɗan tashin alkiya Allah ya sauke to dai Allah sai suka da waɗannan ayoyi ake musu fada cewa kada ku yarda waɗancan mutane ainihin su zo su sake tunzura tsakaninku har ku nuna samun da to kaga har ila yau musulmi yanzu ana gaya maka karka yadda don wani arni ya zo ya gaya maka wata magana kan dan uwanka musulmi kuma sai ka yadda yanzu kun ga ko wani abu da yake faruwa yan shi'a suna ɗauko labarai miyagu game da ƙasar saudiya suna yaɗa kuma wai musulmi suna yaɗa allah ya sa kun fahimta ai daga sanda aka ce ɗan shi'a ya faɗi wata magana game da ƙasar saudiya to ai daga nan daga cewa ɗan shi'a ne daga ne ya kamata ka bar wannan magana saboda ba zai taɓa yin adalci ko kun fahimta ba zai taɓa yin adalci ba yanzu shi dan shi a fa a wajensa ina nan ina burin ina ma zai samu dama ya zo ka'aba ma ya dauke ka. ya kai ta yana saboda yana cewa maka ba ta da tsari da zai iya zuwa zai ɗauke masallacin manzo Allah ina ta yanzu wai Madina ba ta da tsari yanzu ina manzo Allah yake kwance za a ce ba shi da sani to me yasa wai saboda kawai Abubakar da Umar suna can kuma maka saboda kawai an binne biyar abubakar da umar abu shi ke nan maka ta zama ta duka sai zuwa da nan su za su yi adalci allah ya kun gani to sai ka ga mutum ya dauka kuma yana yadawa sai a constitution wani hukunci ko wani abu ko wani ya dauki wani mataki na kiyayya da gaba da kasar saudiya a wannan kasar saudiya ko ma dai me suke yi in ba za ka yi masa addu'a ba to ka ja bakin ka karshe amma dai suna da alfarma akan mutane tsayuwarsu akan sunna akan musulunci na gaskiya ya sa har yanzu ana samun musulunci na gaskiya inda sun karkata kamar yadda sauran mutane suka karkata to da yanzu an rasa addini na gaskiya akwai wani sarki a wani shugaban ƙasa a ƙasashen turai norway an samu rigingimu tsakanin musulmai a ƙasar, da yan shi'a da abin nan yan ahmadiyya da mu ahlus sunna a su can ba ruwan su da dari wanda batu da zai tsaya da maka wannan dari ga ina wannan sallami na wani shirme ai ba da zai wani da zure waye yau ma ba da an fi gida da wani Allah sa kun gani an ganka ba gida je kawai shi na zuwa sa kana tsalle kana cewa kana matan Allah ba batu da zai maka wani ya san shirme ne da challenge irin wannan can irin abin nan masu musuluncin zamani da ya gani gingimu sun yawa sai ce ku zo suka zo sai ce kai annabin kaɗan ina ne ya ce ɗan makai a saudiya kai wanda ƙur'ani kake bi sai bi dai dukkaninsu annabi ɗaya alƙibla ɗaya ƙur'ani ɗaya sai ce to shi kenan yanzu abin da za a yi za mu naɗa delegation ko kuma za mu aika ta hanyar diplomasiya daga wancan ƙasar a zo a ba mu samfuri ya ake yin addinin ya yi tunda da duk kun yarda canza ne alƙibla kuna zuwa aikin hajji kuna kaza kuna kaza duk kun yarda kuma neman ɗaya kuke bi to ban yarda da wannan shike a nan ƙasar saboda haka aka aika aka aiko delegation aka zo aka bayar da tsarin addinin musulunci inda yake sai iga cewa wannan sunna ɗin ita ce addini haka imamul barbahari ya faɗa yace zalika li anna al-islam huwa sunna wa anna sunnata ta al-islam babu wani abu a musulunci in ba sunna duk wani abu da kake a musulunci in ba sunna kake ba musulunci kake ba wani abu kake yi da Allah ya sa kun gane saboda haka sai ce to yanzu an yi binding wannan sunna din ita za a yi dan shi'a in ba zai suna bai ce bar masa kasa dan ahmadiyya in ba zai bai bar masa kasa duk wanda ba zai wannan da kuka yarda shi ne asalin abin da manzon ku ya zo da shi ba ita sai dai bar masa kasa in kuma ya zauna to kada ya sake rubuta wata rigima ya karba kin tsaya ko bai karba ya kashi to da haka jama'a wannan saudiya din mu taya ta da addu'a wani yana ganin sai sun zama to kamar annabawa ai sarki muhammad ko yarima muhammad ina nan ina so zai mai da saudiya wata aba kaza kaza kaza bai isa ba allah ya sa kun gani akwai abubuwa da yawa da ake faɗa ba fa gaskiya ba ai an kaddamar da wani club maza da mata suna zuwa ana rawa ƙarya ne har yanzu babu wannan saudiya ƙarya ne nadi nadi kuma da mutum suna da shi yanzu kawai abin da aka yi an modernizing ne Allah ya sa kun gane na bi din kamar datsa da hausa suke cewa inda maza suke daban inda mata suke daban ko kuma yasa jama'a to saboda haka zancen cewa wai saudiya wai ana haduwa wai ga wani hotel wai da karuwai ko a jidda ko a biya ƙarya ne in dai ka je waɗannan abin nan waɗannan wurare da mace sai ka je da certificate cewa matar matar Allah ya sa kuna gane saboda haka wannan abin nan amma kuma ba za ka hana mutane ne ai ba za ka hana ba wani zai yi ƙarya saboda yi ne ya yi ɓarna to da aka sai kun lura da waɗannan abubuwa giya ba a sai da giya har yanzu ƙarya ne wanda ya ce ana siyar da giya a saudiya a fili ƙarya yake yi babu ba a shigar da ita kuma ba a yi a ƙasa amma akwai mutane suna kowa akwai giyar ta gargajiya da yake yi ana yin giyar gargajiya ko ba a yi ah, babu tubur kutu Allah ya sa kun gani akwai kafin a wannan gida da yawa wanda suka je cikinku sun san dogon gida kuma sun san farin gida waɗannan wuraren mutanenmu ne suke zuwa ana sai da giya ana kaza amma farmaka su ake yi ana sai da ƙwayoyi amma farmaka su ake yi kuma kar ka ɗauka ana shiga da su ne hanyar da aka sani mogalin ake yi a wata ƙasa ce ba mogalin? har amerika na mogalin, idan baka gane ba kwanakin baya sun kama wani ɗan najeriya wanda ya kai shekara ashirin yana shiga da kuken za a iya kama shi da sai da su me ya faru kuma ta iya fata ke shiga ta iya fata wata hikima isamu ina nan na su a cikin wani abu da kyamara ba ta hango ɗauko wani abu in dai ba kyamara ta skana ba take ɗauko cikin mace ba za ta yi ɗauko wani abu an fahimta saboda haka da haka yake shiga a cikin me yake saka tun da akwai kannuka da aka ba su training na jin shakar warin waɗannan ƙwayoyi a me yake yi sai samu fatar kura kun san fatar kura to kare haka ce ga warin kura akwai warin abin da zai ji don haka kawai kullum duk sanda ya sauka amerika in ya shiga kannukan za su kalle su haushi amma sai su gudu a suke idan da wannan kwayar ce wurin za su kama mai jakar amma sai su gudu to sai suke ganin wannan ko saboda muninsa ne ko wani launin sai sa kan dukan suke masa wannan hawan ko ya taba musu wani abin ne suke jin haushinsa ƙarshe wata rana wani daga cikin su ya amfani da intelligence ai ma na police kenan ko life or peace O, obedience. L, loyal. I, intelligence. Saboda aka wani amfani da intelligence, da aka police an san ku da intelligence. In kuka ga mai barna kuka ga mara gaskiya ba sai ya ce da ku ni mara gaskiya bane da kanku za mu kai mara gaskiya ne kuma mara gaskiya ne. Saboda intelligence irin na. Ita kai mutumin nan ne ita harkar nukan da bai san shi ba su taba ganin sa ba su zo su yi masa haushi. amma su gudu me yasa sai ta sai an bincike shi aka zo aka bincika aka bincika babu wani abin nan to ya aka yi me sirrin suka ce sai an yi filla-filla da kayansa sai aka yi filla-filla da kayan sai ga akwai koken a cikin kayan shi suka ce to yanzu ba magana ake a hukunta kin yaushe kake wannan abin ce fiye da shekara ashirin tana shigowa da koken america yake kwarai da gaske ita bai taɓa shigo america ba koken to me ya faru ya ke kake wucewa sai yake to wannan jakar farko dai kun ga da ne rafin inda ya nana da yi kwayar ai sun gani ko ita to ita wannan jakar da fatar kura aka yi ta ina ka ne zai hadu da kura an fahimta to da haka in suka shaƙi warin na wannan fata kurar guduwa za su ba za su taɓa zuwa kusa da abin da ba suka ce eh to lallai yanzu shi kare ma shi ma yana da matsala da haka yanzu a amerika sun daina kama wai koken da ne da kallaka sun daina saboda sun sani yanzu an gano ne an gano inda raunin sa yake in dai zai haɗu da fatar kura to ba wani abin laifi da zai iya kama saboda haka yanzu a canza da ba shi kuma aka ce wannan abin da ya yi da abin da shi kuma ya ji an yafe masa amma a yanzu kuma suka yi masa wata kyauta ta ban mamaki wanda ba don shi ya taɓa na ko shi sako guba ba ne sai mutum ya yi da an ba shi kudin da ya ma daina in dai kuɗi yake nema to ya daina ma waɗannan wani an fahimta jama'a da haka ainihin kada ka ringa amincewa da waɗancan mutane in kana sauraron su to za su zo su haifar da rigingimu a tsakanin za su haifar da matsaloli za a yi ta samun rashin zaman lafiya addinin ba zai zama stabil ba za a ci samun matsaloli ainihin a tafi shi da haka Allah subhanahu wa yake saukar mana da wannan kar ɗauka su kawai da suke suka wuce shi kenan har yau kar ka dinga irin waɗannan maganganu wanda za a dinga kawo maka kwanan nan suna yada cewa iran ce take taimakon ƙasar falastin ba gaskiya ba ne iran ta yi amfani da ƙasar falastin saboda ta fitar da wani abu nata ne a duniya amma saudiya tun 1964 da aka fara rigimar gaza aka fara rigimar kafuwar kasar isra'ila tana cikin gwamnatoci na duniya da suka yaki kasar isra'ila ko bisa da kuma har yanzu saudiya ba ta yadda da wata ƙasa da ake da isra'ila ba da haka babu jakadar isra'ila a saudiya babu jakadar saudiya a isra'ila amma ta yadda da ƙasar falastin akwai wakilinta jakadanta a ƙasar falastin kuma akwai wakili jakadar falastin a kasar saudiya an fahimta jama'a to ku daina sauraron irin waɗancan bayanai yan shi'a musamman sun daɗe da gurɓata tarihin musulunci da haka ne yawancin tarihe tarihe da kake karantawa har kake jin kana da wata 'yar karkata zuwa gare su saboda asali su suka fara rubuta tarihi dan shi'a ba ruwansa da aƙida dan shi'a ba ruwansa da sallah dan shi'a ba ruwansa da kasuwa dan shi'a ba ruwansa da halal dan shi'a ba ruwansa da haram a ce maka bayani wannan ba ruwansa da wannan ko wajen ta'alif din sa kaje yanzu ba abin da ake ce tarihi labari ne ko ba labari ba ne labari to abin da suka iya kenan da aka tarihi sun gurɓata tarihi kuma tarihi yana da rawa da ike takawa cikin rayuwar mutane da aka ake cewa masana na gaskiya ta su yi rubutu a kan abin da shafi tarihin musulunci don sun gurɓata tarihi sun kawo abubuwa da yawa sun zuba a cikin tarihi idan ba bin tarihin aka yi ba za a yi wani da ba don haka jama'a ni wa tarihi babbar kabbara mu ce Allah fa don shi tarihi baya yin abu tarihi baya abu komai girman ka komai ɗaukakarka komai darajarka komai ka samu tarihi ba zai maka hasada ita zai ki faɗa ba ya yi ma kun ji abu daya abu na biyu tarihi ba ka isa kowa ya kai maka karya ba tarihi baya karya abu na uku da tarihi baya yi baya kowa ya kai in ka abu tarihi da ya faɗa ba zai ce zai rufa maka asiri ba ba zai ce zai kaza ba tarihi baya wannan waɗannan abubuwan ku baya ne. to za ka ce gashi yanzu mun ce shi'a sun yi ƙarya a tarihi haka ne ko ba ka bane to shi tarihi kuma shi zai zai karya? ba ko kun fahimta ba sani ba ko kun fahimta in kai ta ƙarya a tarihi tarihi zai zai sai mai ƙarya kai mu ko fahimta to da haka tarihi baya hasada baya ƙarya baya kawai idan ni na samu wannan ɗabi'a in kai ka same ta in kai kika same ta duk wanda ya samu wannan ɗabi'a ba ruwansa da hasada ba ruwansa da ƙarya ba ruwansa da rufa-rufa gaskiya da gaskiya kawai malam ya sai mana to za ka zauna lafiya an fahimta da kyau to don haka ainihin ku ringa samun tarihi na gaskiya abin da aka rubuta na gaskiya a tarihi ku riga samun su kuna karantawa da haka da yawa muke nasiha ga yan uwa musamman masu binciken tarihi ku ringa karanta littattafai na ahlus sunna irin sirru alamin nubala irin su a tarihul kabir na imam bukhari da al-awsat da as-saghir ka karanta irin al-bidaya wa nihaya na ibn kathir manyan malamai na sunna malaman musulunci na gaskiya ba yan shuwa ba waɗanda suka tsaya suka tace abubuwa suka fitar da su ka ringa karanta tarihi da suka rubuta to shine za ka samu tsantsar tarihi na kwarai kuma za su haska maka ka gane wanda ba na kwarai ba ina fatan kun gane wallahu a'lam to dai kada mu ringa sauraron maganganun ahlul kitab ba su kadai ba har ba wai zancen tarihi ba ko wasu tsare-tsare da suke kawo mana na rayuwa mu tsaya mu yi tsayi mu muna da addini Allah ya sa muna gane mu musulmi muna da addini mu musulmi muna da shari'a mu musulmi muna da tsarin rayuwa tun gabanin bature izo haka ne ko ba haka ba da haka ne bature da izo da yi tasiri mai karfi a bangaren al'adunsa da ɗabi'unsa a arewacin najeriya a yana fi tasiri mai karfi a kudancin najeriya da kuma arewa da take gunsu ko take jikinsu saboda ne ya zo ya tarar da su ba su da wani civilization ba su da ilimi ba su da wayewa ba su da tsarin sarauta suna tsarin rayuwa ne rayuwar dabbobi a dawa tsarin kara zube da haka da yazo ina da tsari ina ba su suka karba sai suka bi saboda haka suka zama suna da wala'i gare shi da yawa kai a matsayinka na musulmi duk abin da ya zo maka ka tsaya kai tunani jos a matsayin misali wannan matsala da ta shiga kowanne gida mun a akan da ranar farko ko ta biyu da mun fara karatu zancen family planning da zancen me bleaching Allah ya sa kuna gani waɗannan abubuwa da suka zo suka aka kawo musulmai suka karɓa kan jikikan ƙarfi har suke zamanto suna sauka daga kan tsari da turba da addinin sai dora su a kai da kuma al'adar su mai kyau ta gargajiya ma ta asali ta dora su a kai ta cutar da su jama'a ku sani a yau china abin da ya sa ta gagaru kowa a duniya saboda yawa amma sun hau turbar sauka daga kan wannan tsarin saboda su ma sun fara karɓar tsarin iyali india abin da ya sa ta yi ƙarfi a duniya ba wai tsabar wani abin da bane tsabar yawa ne suna da yawa dan ita ce ƙasa ta bi mafi yawan al'umma yanzu a duniya muna fahimta da kyau saboda me wannan yawan is well da haka ma suke cewa babu dalilin da zai sa a yi talauci a najeriya saboda duk wani dalili da zai sa a samu wadata da arziki a najeriya akwai shi babu wani nau'in kayan ma'adani da babu shi a najeriya binna a kasa. babu wanda babu shi a kan bishiya babu wanda babu shi a cikin duwatsu babu wanda babu shi a cikin ruwa suka ce in aka yi talauci a najeriya ganin dama ne kuma gaskiya ne allah ya ji kan shek abbas bega ba dan ya mutu ba mun sha zuwa wajen wa'azi da shi garin Allah iwaye da sassafe ifi fita bayan gari ije shiga ruwa iyo su ya kamo kifi kafin a kawo karin kumallo shi ya kare kumallo ya in ka kare kumallo cikin ka ya dauka kana neman wani abu yanzu abin duk da zaka nema ba ba abin da bane kawai na rayuwa ko kuma yadda jama'a babu dalilin da zai sa a yi talauci a Najeriya babu shi sannan ga tarin jama'a najeriya duk afirka sai ka haɗa ƙasa takwas a afirka sannan suka yi wannan yan najeriya kai mu mutanen kano kawai mun kirga waɗansu ƙasashe wajen guda uku sai da suka haɗu sannan suka yi wa mutanen kano an fahimta jama'a to da wanda dalili za a talauci dalilin da zai sa a talauci ɗaya ne ko biyu na ka samu shugabanni dolaye dodaddu to za a yi talauci haka ne aka samu abu da dalili na biyu na aka samu yan kasa masu son cin bilis ci banza wanda ba sa son motsi to za a yi talauci to kuma abin da muka haɗu shi kenan da fasara waɗannan shugabannin nasu ta ga wani daga cikin ya fito ko ko wani ya ce duk wanda zai tsaya wata takara a kai shi mai gidan mahaukata a auna kwakwalwa ko gaskiya ba da ko ba gaskiya ba ne saboda sai kaga mutum yana da hankali ka zaɓe shi zai bayyana gare ka shi mahaukaci ya kamata ina cikin sarƙa ne a ɗaure amma kuma ka bashi jagoranci al'umma ka bashi mota ina tukawa in mahaukaci ya tuka mota ina zai kai ta ko kun fahimta jama'a to ga yan ƙasa mu kuma wai kwatar kofar gidanka wai kana jira sai gwamnati ta zo ta yi maka drainage ta sako maka fayil daga cikin gidanka ya hau kan haba mawa wani wata irin mutuwar zuciya ce mutum fa zai bar gidansa fa yi rariya turo ta waje kawai wannan dan abin da ya kofar da ya fasa zai da ruwan zai fito a jikin gininsa fa gininsa ne zai likin haka ne ko ba haka ba amma a nan zai zubar da ruwan irin ga barjewa kofar gidansa yanzu haka kuma ya ɗauke gidan nasa ma gaba ɗaya filinsa gaba ɗaya ya ɗauke shi saboda aka sai a samu rikin akan hanyar shi zai zo zai shiga gidansa amma sai ya rinka tsalle ina tsallakawa kuma ruwan gidansa ya bata masa zakarin kofar gida isa nufin a cikin ginin gidansa tentin sai lalace ina jira sai gwamnati ta zo ta yi drainage ta sa masa abin nan an masa hanya ruwan ya zubo sannan izo ya fada cikin drainage wannan sai abin nan ku kalla yanzu kasuwanninmu kowa yin shiga kasuwa sai rika tsar da damuna sai rika tsarke kafa ina shagon da tsage kai haka ne ko ba haka ba wani su ta biyu ka ta ba ka wani da za ka yi kasuwa kuma su ta biyu ka ta yi ka kasuwa da zama hanyar kamfanoni kamfanoni ga kamfani da yake da manya-manyan motoci shi motocinsa ne in lalacewa suka shi zai gyara amma wai ka yin hanya ya zuba kwanta ina jiran sun gwamnati ta zo kai masa jama'a waɗannan abubuwa ne da kai da kanka ya kamata kai wa kanka fana gyara kayan ka ne da wasa suke cewa bai zama sauki maraba sama ina to amma ku sani duk al'ummar da kanta yake a wadakaje kanta yi ba a haɗa ba to haka take rayuwa ko kuma yanta duk al'ummar da kanta ba a haɗa yake ba a haɗa ba to haka za ta haka take rayuwa Allah ya tsoro na mallan وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول أمرني واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني اتقوا الله حق تقاته وجود ورد الله حقيقة للجزء ورد ليه معنى حقيقة للجزء ورد الله يا ذو حديث abdullahi dan masud yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqullaha haqqa tuqatih an yuda'a fala yuhsa abota wa aiwa Allah da'a kar a saba masa wa yushkara fala yukfar a gode masa kada a mutunce masa ni'imar da yi wa yuzkar fala yunsa kuma kowace a dinga tunawa da shi ana ambaton sa kar a manta da shi kamar inda manzo Allah ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance ka dinga tuna akwai Allah an tambayi manzo Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala Allah yazala lisanuka rafman min dhikrillah ya manzo Allah wannan aiki ya fi soyuwa zuwa ga Allah wannan aiki Allah ya fi so ita kar harshen ka ya gushe gaban ambatan Allah saboda haka ku ji tsoron Allah hakikanin ji tsoron a lokacin da aka sokar da wannan aya hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya rasulullah ya za mu iya jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron da Allah ya saukar da ayar suratul tagabun sura ta 54 a 64 yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iyakar iyawar ma'ana ba wai ana ta sai ka zama wani ba annabi ko ba mala'ike ba amma kar ka yadda ka saba wa Allah kana sani idan shedan yarin jaye ka ka saba wa Allah da ka tuna wannan saban Allah ne ka bari kai ritaya kai ritaya an fahimta to shine Allah ya ce wallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu fa sai kuna musulmai dan ne ai kowa san zai mutu ko to a cikin mu nan akwai wanda aka yi da shi sun yi yarjejeniya da Allah za a tashi da karatu ne koma gida eh, ina ko wanda suka yarjejeniya da Allah ya daga abu babu kowa zai yi mutuwa to me ka tattala in ne me na tattala in ke ce me kika tattala kowa a duk inda kake karinga tuna za ka iya mutuwa a any given time kowanne lokaci za ka iya to wannan in kana tuna wannan zai sa ka samun ƙoƙarin yin sulhu da gyara da tsakaninka da ubangiji su an da haka aka ce abubakar musulmi da ya kara masa yau dama shi mutum ne ba wani mai jiki ba irin mu ne ba irin sa Allah ramma ba jiki ɗan fiye amma tun da ya ta saboda tunanin mutuwa kullum bayan ki? kullum yana cewa ban taba ɗaukar ƙafata na ajiye ina tunanin zan ɗauko ta bayan ajiye ba faɗi na la ilaha illallah waɗannan mutanen fada sun yi guzurin lahira ke Allah ya saka malam anamu da alkhairi ko ki alhaji anamu wai ɗazu ya yi hulba ya ce allah ya sa ya zama alhaji na kuɗi ba na malam abin da ya gaya mana gaskiya ne kuma ƙaunar mu yake yi abubakar siddiq ɗin da kuke ne. ranar farko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shelanta cewa shi musulmi ne ya gaya musu shi Allah ya aiko shi a matsayin annabi abin da yake mallaka na dukiya a gidansa ba ta kasuwa ba samanu na alf dina dina da miliyan tamanin a cikin gida su ce a rizab na shi kar ka ɗauka ƙaramin mai kuɗi shekara goma sha uku da manzo Allah ya maka ina da'awa wannan kuɗin sun kare gaba ɗaya ya ciyar da su fi sabilillahi miliyan saba'in da tara da dubu ɗari tara da tasa'in da biyar abin da ya rage dubu biyar kawai shi ya rage abubakar ya yi talauci na kaji ya rasa ci kaji ya rasa sha wannan dubu biyar ɗin da zai tafi madina a yi hijira ita ya ɗauka ita ya abin da za su hau iba wanda zai nuna musu hanya lada ibada kudi a gida a dinga musu abinci ana kallon su da shi har su nisa in sai musu a kan hanya ana zuwa madina da wannan kudin aka fara gudanar da musulunci miliyan tamanin na dinari ba na naira ba yayi sau bakar sai mutu matsayaci ya mutu talaka ya mutu baya da jama'a Bai wa Allah bai taba sa mutum ya talauce matsala ce kawai guda ɗaya a shaitan ya idu kuma alfakara wa ya murkum kuma ma'ruf eh, eh, bil fahsha'i wal munkar shaitan ina muku ina tsorata ku da talauci ayin ka bai wa Allah za ka talauce a dan Allah jama'a kar ku bari bahaushe ya fi ku hankali na wai bahaushe yace ko ba ka iya kyauta ba ka ba mai ba haka ne kuma haka bane duk dukiyar da kake da ita waye ba in ba Allah ya baka bace ne ba Allah ya baka ba in an jima ya bata ba ko kun fahimta to ya muke wa Allah ruwa ya muke wa Allah ruwa wani kuma sai abin da kai ce sai ka je na cewa wai kullum ana bara kullum ana ta to ka ke ka kawo haka kurun ba dan ta ba yanzu akwai wani wanda zai zo ya ce kawai haka kurun ya ce alai dan a shugaban gizala boko duk wata zan ba ki zala naira miliyan ɗaya kar a sake neman kuma yawon wani kowa a samu ne haka sai mun shekarar miliyan guda miliyan kowa kuma koko kai kuma ka cika alkawari duk wata ka ba da miliyan ita kungiyar akwai wani da ya tunanin bari ne mata wani wakafi wanda daga nan gurin za ka rika samun gudanar kudin gudanarwa kai jama'a da mun fahimci sirrin wakafi kai ma da kai wakafi sai ka huta a ƙarƙashin wakafi bari mu mu yi hakuri to dan ba da mulki bi mulki uku lokacin ya kare dama ana tunanin gane na akwai wani mutum a ƙasar misra ya mutu ba da kai idan kuka ga inda aka yi sallar gawarsa za ku sha mamaki misali kamar mu ce nan gogo nan masallacin mu na izala kun san ni dan izala ne ni ni dan izala to anan masallacin mu na izala a ce a nan za a yi masa sallah duk wani kwararo da ka shiga cikin garin gogo ke da ya cika sai da ya cika to ba wannan magana ake ba kaga idan ka bi titin can da ya tafi kamfani ko ifita daga nan har makobi mutane arewa sallah ba a taɓa ganin wata mutuwa a tsohon zamani ko sabon zamani ba kamar wannan inda mutane suka samu wannan mutumin da ya yi wani mutum da ya dukiya mai kuɗi lokacin ɗan kasuwa ne kawai sai haɗu da waɗansu ‘yan kasuwa abokansa sai su ku gwani kamfani mu mu kamar mu goma me kamfani wanda ya kawo ne wanda ya kawo ne sai suka haɗu su tara an rasa mutum ɗaya wanda zai zama cikin da goma da zan kasu sai ta to tun da dai mutum goma muke so mu samu tara Allah ya ba mu wanda muka gaza suka gaza su yi abin da muke so mu to kowannen mu ya bayar da kaso ɗaya mana wannan kasan na Allah ne wannan kasan na waye na Allah ne misali idan dubu goma goma ne ana son a haɗa dubu ɗari kenan ko to an samu mutum mutum tara nawa kenan dubu tasa'in ba yanzu dubu goma ake nema ba to sai ce kowa ibada dubu ɗaya da ɗan kan da zai kai dubu goma a zama to dubu ɗari amma wannan kaso ɗayan na Allah sai suka yi suka haɗa abin da suke so suka yi kamfani ana tafiya ana tafiya kamfani ina girma duk da aka fitar da dividend riba sai a ce ga na Allah sai a mayar cikin jarin kamfani su taran nan kaf kowa sai da ya cire jarinsa da ya saka da ribarsa suka zama to wannan na allah shi ne irayi yake riƙe wannan na allah da suka ce an yi makarantun firamare an yi na sakandare da su an yi jami'oyi da su an yi wasu kamfanonin da su abin da ake yi kawai ana kula da marayu da iyayen uwayen marayu da masu sauƙin gata ana ɗaukar karatun su free of charge lafiyar su free of charge ko ne free of charge abin Allah ya yi nagarta ko bai yi ba ya yi aga ko bai yi ba to shi ne duk sauran sun mutu sai shi ne kwanan da ya mutu shi ne Allah ya tara masa wannan jama'a da aka to ko mu da mun ji wannan tarihi gabanin mutuwarsa ai mu ma muka ji musu zai masa sallah za ki masa ko ba za mu masa ba sai masa sai masa salatu gani Allah ya sa kuna gane jama'a ni wa Allah ba wanda ya taɓa wa Allah sannan Allah ya banzantar da shi ba ka taɓa wa Allah aikin da bai biya ka to mummunan aiki ma kai masa ya biya ka ballanta na kyakkyawa abin da faɗa ne da Allah ya ba mu da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 نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله